Tuna farko dai ina muku sallama assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu wata yau allah ya nuna mana ranar marayu ta duniya 2023 wanda yake duk shekara muna celebrating don tunatarwa inganci ko kuma falalaci da ah, marayu da kula da su ko kuma mara galihu maza mata da yaran to da yake dai an ce world orphans day kowa sai an ce maraya yaro ne daga shekara daga haihuwa zuwa shekara goma sha bakwai sai mun ka yi deciding yadda muka yi duk shekara za mu asibitoci inda yara suke emergency da mi sai mu tallafa musu da da abin da Allah ya hori mana wasu kuma wanda a local government duka goma sha hudu da ake sponsoring duk shekara a yi musu komi na shekara sai shekara ta sake dawa a sake sa musu suma za a tuttura musu nasu to shine yau ga munan cikin general hospital gusau mai suna farida general hospital mun shigo mu ba yara in ce ma mun gama mun hara da emergency mun yi pediatric kuma dalilin yin haka shine don mu sanar da jama'a ba don wai a yi a gani ba ko kuma a ga kayi a'a ka just like yadda aka wa'azi ana tunatar da mutane wannan na da kyau wanga bai da kyau to shi na sa in kun lura abin da mun ka sa we are always there for you which means we are not just there for just a day no we are always there for them to shi na sa mun ka zo nan saboda mu tallafa musu mun gama da samaru mun ka yi nan saura kuma marayun suna can suna jira mu inda za mu ba tallafin abinci da uwayensu duk suna nan mara lahiya kuma yanzu mun gama da su kuma muna fatan abin da muka so da ƙudurinmu ya yi ya watsu cewa idan kana da ba sai kana da kuɗi ba ko makwabci kake ko da kwana abinci ne ko mutum silipas ya ka bukata ɗan abu kaɗan ma ko ruwa ne ka bada mutum na bukata mabukaci ko maraye to ka dai rage wani abu da zai sa mutum ya yi wani tunani har ya aikata wani babban abu sannan kuma kamar yadda muka sani yara ne in ba a kula da su ba to su ne ka girma su zama mana wani abu da za mu kasa in ban mance ba a 2019 akwai wani sayin da muka yi cewa the children you fail to care for will never let you be in peace to exactly irin wanga abun ne amma insha Allah muna wata saura kamar dai kowace shekara ba wai kungiyar mu ce ke celebrating ba da yawa suna yi tun muna yi mu kadai har ya zo ya zamanto in muna yi zaka ga kungiya goma har ya zo babu iyaka bila adadin to kaga kenan kudurorin mu na watsuwa wannan shine babban kudurin mu saboda idan duk muka taimaka ma junan mu abubuwa za su rage mana wani harka vulnerability ciki poverty everything duk za su rarrage mana to da a takaice dai wannan shine makasudin wannan taro da wannan abu da muka zo a wannan rana kimanin yara nawa ne kuka tallafa mu To a ah, wannan question irin kamar yadda ku kuna biye da mu asibitoci ne muka shiga duk yaron da muka gani kan gado sai mun bada. So ba counting muka yi ba. Kamar dai ku kun ga yadda muka yi mun gama da emergency kamar nan muka shiga pediatric. Also sama ruma haka muka shiga so we can't count ba mu san ko nawa bane. Su ma waɗanda a can gida muna can gwargwado baki inda abu ya tsaya su ma waɗanda ke can ofis suna jiran mu haka za a yi musu irin waɗannan program ba su yiwuwa dole sai da kuɗi ai na kuke samun waɗannan kuɗaɗe da kuke tallafa ma marasa ƙarfi daga gajiya to ai in ka lura za ka ga group ɗin mu akwai ma'aikata 'yan kasuwa ko ma'aikatan ma da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati daraktoci duk ga nan to mukan dan yi taxin in kanmu sai mu yi wannan tun da shekara ce ko every month ka gansu duk nan duk ga kewaye da mu staff in kowa na ba shi gudu muwa kuma kuna ba da taku gudunmuwa to da karshe wani mm. kira zaki da masu hannu ga shuni ire-iren wayannan kungiyoyi na su zo su ci gaba da irin tallafa ya kasance ba to abin da zai kira ga masu hannu da shuni wanda ya sani ko kuma wanda ka so ya yi wannan dai sun gani abin da aka ce mu ba wanda zai taba badawa ya rasa ba wanda kuma zai taimaki wani ya rasa don haka muna kira gare su da koda mutanen da around them ne da allah su rinka taimaka musu da little ba wai sai sun ce suna da su ko sai an ɗauki nauyi da yawa ba basic needs in mutum shine za a taimaka mishi dai wanda zai san yayi surviving bai cikin matsala to muna gode to gode